Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana 20 ga watan Janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ke ɗauke da shi, Aliyu ya ba mu kanun labarai. To Ladan gwamnatin amurka ta ce duk shirin da ake domin rantsar da sabon shugaban amurka din donald trump a yau an yi shi an gama shi kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ce in bayan adamu baro bai san wani shugaba da ƙasar gambia take da shi ba sannan somalia ta ce idan ba a yi sauri aka taimake ta ba miliyoyin mutanen ta za su mutu saboda yunwa kanun labaran kenan to kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarai yau shirin na za ku cewa hatta kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ta amince da rantsar da shugaban gambia da aka yi adama baro duk da jakadar kasa take takanas kamar tana kasan ku kana duk wani abin da zai biyo bayan wannan shiri namu na yau ya dogara ne ga bikin rantsar da sabon shugaban kasar amurka wanda ya rage 'yan sa'o'i kaɗan a gudanar da shi don haka muke roƙon ku gafara yau za mu jingina shirinmu na lafiya uwar jiki na jumai ali domin gabatar muku da batutuwan da ke da nasaba da bikin ƙaddamar da sabon shugaban na amurka na 45 wato donald trump sai dai kafin nan ga labaran duniya. sauyi kalilan kafin a rantsar da shi sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi wa amurka alkawarin cewa zai aiki tukuru ya haɗa kawunan su ya kuma tabbatar musu da cewa amurka ta ƙara kima a idon dukkan amurka baki ɗayansu da kuma duniya da yake jawabi a wajen wata holewar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen jajiburin rantsar da shi da aka shirya jiya alhamis da malici a gaban hubarin tunawa da tsohon shugaban amurka lincoln da ke nan washington trump ya ce shi bai damu ba ko yau a yi ruwan sama ko kada a yi su shi dai ya tabbata yau juma'a nan ranar rantsar da shi rana ce mai haske wacce kuma duk irin duniya baki ɗaya zai koma kan amurka saboda shagalin da ake na wanda za a soma nan da 'yan sa'o'i na rantsar da shi ɗin Trump ya yi wannan kalami ne a sanadin hasashen da masana yanayi suka yi na cewa watakila yau za a yi ruwan sama a nan Washington kuma za a kara sanyi. Sabon sakataren watsa labarai na fadar White House da zai aiki karkashin Trump din wato Sean Spicer ya ce har yanzu Donald Trump yana ci gaba da yin canje-canje ga jawabin da zai yi wa jama'a ko kuma duniya wajen bikin daukar rantsuwar tashi da misalin karfe 12 ranar yau Juma'a kamar karfe 5 na lasar Najeriya kenan. a kan matakalan majalisar dokoki ha kuma ya ce ana kammala rantsar da shi din trump zai so rattaba hannu akan dokokin da za su canja abubuwa da yawa da yake son ya canja a amurka ciki har da abubuwa da dama da shugaba mai barin gado barack obama ya aiwatar a lokacin nashi mulki kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ce daga yau adam baro ne kawai ya sani a matsayin shugaban ƙasar gambia duk da cewa har yanzu tsohon shugaba yaya jami na ci gaba da cewa shi ba zai sauka ba a jiya alhamis ne aka rantsar da adam baro a matsayin sabon shugaban wani shagalin da aka gudanar a ofishin jakadancin gambia da ke kasar senegal kamata yi a ce a birnin banjul ne aka rantsar da shi amma saboda abubuwa suka tilas aka canza wani hafsan sojan kasar ta senegal ya gaya wa kamfanin watsa labaran yammacin turai tun jiya cewa tuni sojan senegal suka tsallaka zuwa cikin gambia din yayin da wani jami'in gwamnatin najeriya ya tabbatar da cewa su ma sojojin najeriya din suna cikin wannan yunkuri na tabbatar da zaman lafiya a gambiya har zuwa yanzu dai ba wani rahoto da ke nuna cewa ana wani tashin hankali a gambiyan kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby ya ce amurka na goyon bayan wannan mataki matakin amfani da karfin soja da kasashen afirka ta yamma suka dauka akan gambiya to muna baku labaran nan daga washington a sashen hausa murya amurka ne saboda masifar farin da ya sake auka mata a karo na biyu gwamnatin ƙasar somaliya ta fito fili tana roƙon ƙasashen duniya su zo su agaje ta da tallafin da za ta yi wa al'ummata kada yunwa ta halaka su su da yawa kuma a lokacin da yake gana da manema labarai tare da 'yan kwamitin yaƙi da fari da ya kafa su da kanshi shugaban ƙasar ta somaliya hassan sheikh muhammad ya ce miliyoyin mutanen ƙasar nashi suna fuskantar mutuwa daga yunwa idan duniya ba ta hanzarta kawo musu ɗauki ba shugaban ya ce yanzu haka yunwa ta riga ta kashe ɗimbin mutane masu yawa a somaliya musamman wanda suke da rauni kamar mata da ƙananan yara kuma su ma masu ɗan ƙarfi ƙarfen yanzu sun fara kasawa ta ranar talata dai jami'in cibiyar da samar da agaji na majalisar ɗinkin duniya faɗa cewa mutanen somaliya kamar miliyan biyar ne ko kuma ka ce rabin ɗaukacin dukkan mutanen da ke wannan ƙasa suke fama da ƙarancin abinci saboda fari a sanadin rashin samun ruwan sama sannan kuma ashe suna fama da masifar yakin da ake yi har yanzu tsakanin sojojin gwamnati da mayakan al-shabab shi ko babban daraktan ma'aikatar harkokin cikin gida na somaliya din ya haye ali ibrahim ya ce yanzu haka mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne suke gab da mutuwa saboda rashin cimakar shugaban ƙasar iran ya ba da umarnin a gudanar da gagarumin bincike kan abin da ya janyo rugujewar wani makekin gini mai soraye da yawa da ke birnin tehran wanda kuma ya faɗa akan ma'aikatar kashe gobara da yawa waɗanda yanzu ake jin tsoron kila sun mutu kamfanin dillancin labaran gwamnatin iran na mer ya ce umarnin da shugaba hassan rauhani ya bayar ministansa na cikin gida na cikin gida ya hada da cewa hanzar ta gano sanadin lamarin da masu hannu a cikinsa a ba da kulawan gaggawa ga waɗanda suka jikata kuma a biya diya ga waɗanda abin ya janyo wa hasara da misalin karfe 8 na safe agogon iran ɗin ne gobara ta tashi a wannan gini mai suna palasco wanda ke da soraye goma sha bakwai wanda kuma tun shekarar 1961 ne aka gina shi rahotanni sun ce cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wutar ta bazu ko ina cikin gidan wanda ya haɗa da masaukan wato masakun tufa da dama sawoyi uku bayan tashin wutan ne gidan ya rushe yayin da ɗimbin ma'aikatan kashe gobara ke cikinsa tare da ɗimbin 'yan kasuwa da suka rugo don ceto hajarsu. su to a ƙashe wasu jami'ai na gwamnati na amurka da ba a ce ga sunansa ba sun ce mai yiwuwa ne koriya ta arewa tana shirin bambarar cilla wasu gigan rokoki da ke ɗauke da makamai masu linzami a lokacin da ake himmar rantsar da donald trump a matsayin sabon shugaban ita amurka ɗin tuma shekaran jiya laraba wasu kafofin watsa labaran koriya ta kudu suka ba da rahotannin da ke cewa an ga wasu abubuwa masu kama da rokokin icbm ana kan hanyar kai su wani wuri ko wasu wurare su ma jami'an na amurka da suka ce ba sa son a faɗi sunayen nasu sun ce amurka da idanta ta hango ana wata hidima a wasu wurare inda kamar an girke rokoki guda biyu wanda ake nuna alamar kamar za a harba su shi da wannan roka na icbm an ce yana da waya a san an harba shi idan ba an riga an harba shi din ba har yanzu ba tabbas na lokacin da koriya ta arewa za ta cilla makaman nata labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da batun Gambia domin ko hatta kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da rantsar da shugaba Adam Baro a matsayin halattaccen shugaban ƙasar Gambia. Wannan goyon bayan ya zo ne lokacin da sojojin Senegal ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS suka shiga cikin ƙasar ta Gambia domin ƙoƙarin ganin ya jami'a jami ya fita ko kuma su fatattake shi a fadan gwamnatin ƙasar. Akan wannan batu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoto. Na tambayi kwararre kan siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ko mai rantsar da Mr. Adama Baro ke nufi a halin yanzu? Na ga rantsuwar Adama Baro ya nuna cewa shugabannin Afirka ta yamma da gaske suke yi sun tabbatar da shi a matsayin zaɓaɓɓen shugaban kasa. Abin da muke tsammani da zai faru shi ne a masarakiya ya koma garinsa ya shiga fadarsa wanda kuma haka yana nuna cewa ta ya haja mai fata ya kusa ko ba ko ba jima kuma na gama ba za a daɗan ba ba. A jiya ne dai aka rantsar da Mr. Baro a ofishin jakadancin Gambia da ke kasar Senegal. Tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong na kallon rantsuwar ta fuskar diflomasiya. A diflomasiya na duniya Adama Baro shine shugaban kasan Gambia yau. Saboda na ɗaya mutanen Gambia sun zaɓe shi keke kuma tsohon shugaban kasa ya jame wa'adinsa ya kare an rantsar da shi a kasan Gambia ne domin duk da jakadan kasa take takanas kamar kana kasan ku samun cewa da kuma sanin waye shugaban kasa a duniya yau kama daga majalisar ɗinkin duniya au na afirka ecowas gaba ɗaya da kuma manya-manyan kafofi na shanin diplomasiya na duniya gaba ɗaya shine suka sani akan shugaban kasa na gambi lauyan tsarin mulki barista yakubu sale bawa ya ce rantsar da mr adama baro a wajen kasar gambia ta saba wa tsarin mulki bisa ga tsarin mulki akwai kurakurai ko kuma akwai abubuwan da ba a yi su kan ka'ida ba ya kamata a ce a rantsar da shi a kasar da zai yi mulki ma'ana a Gambia. Na biyu kuma ka dubawa bisa ga rantsawa shugaban lauyoyi ne na Gambia ya rantsawa ba chief joji ba ne na kasa A shugaban kasa ya kamata a ce babban joji wanda yake shine alkalin alkalai na kasar ya rantsar da shi. To kaga duk wannan kurakuri. Barista yanzu ya a matsayin wannan rantsuwar take a kasar Senegal bisa doka. Kaga mu bisa ga doka za mu ganin cewa mu lauyoyi akwai wa'annan kurakurai da ba a yi daidai ba. Amma tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan, ambasada Suleiman Dahiru na da wannan ra'ayi. Embassy din nan in aka bi dokokin diplomasiya na duniya kasar Gambia ce. Don haka rantsar da shi a embassy na a Senegal ya yi daidai. Za a yin komi da komi a cikin embassy yadda ake a cikin kowace ƙasa. A jiya ne dai kafin shugaba Buhari ya tashi zuwa Birtaniya sai da ya gana da manyan hafsoshin sojan Najeriya. Kuma shugaban sojojin Najeriya General Abayomi Gabriel Olonishakin ya yi ƙarin bayani. The meeting was to give Mr. President updates on our operations ganawar tamu mun yi wa shugaban kasa karin bayani kan aikace-aikacen mu a ciki da wajen najeriya musamman alwar da zamu taka a cikin dakarun kasashen yammacin afirka ta ecowas da yanzu haka suke can kasar senegal don tabbatar da shugaba adama Barrow ya kama mulki a kasar gambia yanzu dai abin jira a gani shine yadda mr adama Barrow zai kama mulki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. shugaba To kamar yadda na ce tun farkon gabatarwa yau shirin namu zai ta'allaka ne akan bikin kaddamar da sabon shugaban Amurka na 45 wato Donald Trump. Don haka bari mu fara muku da takaitaccen tarihin sabon shugaban. I'm so proud to be your nominee for President of the United States. I look forward to sharing my thoughts with you on Thursday night on how we build a brighter and more hopeful future for all Americans. Donald Trump attajiri ne da ya gaji tarin dukiya daga mahaifinsa, musamman dukiyar arzikin gine-gine. Donald Trump ya tara dukiya mai tarin yawa daga gine-ginen benayen ofisoshi, benayen otal-otal, gidajen caca, filayen wasan kwallon golf da wasu manyan gine-gine a faɗin duniya. Haka kuma shine shugaban rukunin kamfanin Trump wanda ke sarrafa gine-ginen gidajen haya da kamfunan masana'antun haɗe da wasu harkokin kasuwancinsa an dai haifi donald trump ne a gundumar queens a birnin new york kuma ya girma ne a unguwar masu hannu da shuni ta jamaica estate yana cikin 'ya'ya biyar da mahaifinsu fred trump ya haifa shi mahaifin nasu dai sanannen attajiri ne da ya suna wajen sana'ar gine-ginen gidaje wanda kuma hatsababbin mutum ne mai son mulki kuma bisa ga dukkan alamu dan nashi wato trump kinan ya gaje shi this is truly an to be alive. The script is not yet written. We do not know what the page will read tomorrow. But for the first time in a long time, what we do know is that the pages will be authored by each and every one of you. It's a movement. A shekarar 1968 ne Trump ya kammala karatu a babban jami'ar nazarin harkokin kuɗi ta Wharton da yake dama mahaifinsa sana'ar gine-gine yake yi a gundumar brooklyn da queens donald trump sai ya mai da hankali wajen gudanar da irin wannan sana'ar a cikin unguwar manhattan a cikin shekarar 1970 ne ma'aikatun shari'a suka zargi 'yan gidan trump ɗin da laifin keta haƙoƙi da ke nuna bambanci wurin baiwa mutane gidajensu na haya inda aka ce ba sa ba da gidaje ga marasa galihu wanda aka rinjaya hayar gidajensu donald trump ya sasanta wannan batu a wajen kotu daga bisani ya yi wani babban yunkuri inda ya sayi ginin wata kasaitaccen otal da ke kusa da babban tashar jirgin kasa ta grand central sai da watakila an fi saninsa da gininsa na trump tower da ya kai dala miliyan 200 mai cike da alatu da ƙawa maƙeƙen bene mai hawa 58 wanda ya kunshi gidajen zama da shagunan kece reni haka kuma trump ya shahara wurin gina gidajen caca a birnin atlantic city da ke jihar new jersey inda ya mallaki gidajen caca kamar su trump plaza trump castle da makeken gidan cacen nan na taj mahal wanda shi kadai an batar da makudan kudade sama da biliyan wato miliyan dubu daya wajen girka shi sai dai kuma duk ta waɗannan gidajen caca sun wargaje saboda sun kasa mai da riba. My plan to transform our tax, regulatory, energy and trade policy is the most pro-growth plan in American history. a lokacin da hada-hadar kasuwancin gine-gine ta huskanci rushewa a shekarar 1990 darajar dukiyarsa ta sauko ƙasa daga miliyan 1 da miliyan 700 zuwa dala miliyan 500 kawai karshen ta ma sai da trump ya ranci kuɗi kuma ya samo sabbin masu zuba jari don gujewa wargajewar harkokinsa na kasuwanci sai dai wani abin da trump ya kasa iya kaucewa shine yawan auratayya da kuma yawan sakin mata da yake aura abin da ya sa labaran rigimansa ta mata ta yi ta fitowa a kafofin watsa labarai ɗaya daga cikin matan da ya saka ita ce matarsa ta farko ivana da suke da 'ya'ya uku da shi wacce bayan mutuwar aurensu ya auri himala maples ita kuma ya sake ta bayan wani ɗan lokaci a shekarar 2005 trump ya auri matarsa ta yanzu melania wacce mai nunin kayan sanyawa ce kuma 'yar ƙasar slovenia wani shirin gasa na talabijin mai suna the apprentice ya mai da trump kamar wani gwarzo ko taurari wannan shirin ya samar wa trump zunzurutun kuɗi da suka haye dala miliyan 200 trump ya soma bayyana sha'awar shiga siyasa a fili a cikin shekara 1980 lokacin da ya shiga jam'iyyar reform party daga bisani ya koma democrat sa'annan kuma ya tsaya a matsayin ɗan independent a cikin shekarar 2012 ne trump ya sake canza sheka inda ya bayyana kansa a matsayin ɗan jam'iyyar republican inda daga lokacin ne ya soma amfani da takin nan na zamu sake maido da martaban Amurka. My agenda will be based on a simple core principle, putting America first. Whether it's producing steel, building cars, or curing disease, I want the next generation of production and innovation to happen right here on our great homeland, America. sai da kuma a matsayinsa na ɗan takara donald trump ya yi ƙaurin suna wurin faɗan kalamai na cin mutuncin jinsunan mutane daban-daban da suka hada da cikakkar bakin haulen 'yan kasar mexico waɗanda ya zarge su da cewa suna shigowa da miyagun ƙwayoyi da matsaloli a nan amurka when mexico sends its people they're not sending their best they're bringing drugs they're bringing crime they're rapists and some i assume are good people haka kuma ya ce zai gina wata katafaren katanga a kan iyakar amurka da mexico kuma ya ce ƙasar mexico ce za ta biya kuɗin aikin gina katangar Trump ya ci gaba da maganganun tsokana da sukar lamiri na mutane iri-iri ciki da cewa wai zai haramta wa musulmi shigowa Amurka. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Amma duk wannan katobara da taɓargazan da ke fitowa a bakinsa goyon bayan sa sai da hauhawa yake yi a tsakanin 'yan jam'iyyarsu ta republican wanda suka dogara a kansa ya kirkiro da ayyukan yi ga amurkawa thank you everybody thank you very much such a crowd beautiful thank you very much To da yake yau ake kaddamar da sabon shugaban kuma biki ne mai dimbin tasiri a nan Amurka. Abokiyar aikinmu Juma'a Ali ta fassara mana tarihin kaddamar da sabon shugaba a nan Amurka. ya ce a saboda haka ya ce da farko bari ya ƙara jaddada abin da ya yi imani da shi ya ce abin da kawai zai tsorata mutum shine tsoro a 1961 lokacin da aka rantsar da shugaban amurka na 35 marigayi john f kennedy a lokacin kennedy ya ƙara ƙarfafa wa matasa gwiwa ne akan kishin ƙasa yana mai cewa A saboda haka ya ce ‘yan uwana Amerikawa a kodayaushe kada ku yi tunanin abin da gwamnati za ta yi muku, ku kasance a kodayaushe kuna tunanin irin guduma da ku za ku bai wa ƙasarku. Shekaru ashirin bayan an rantsar da marigayi John Kennedy, tsohon shugaban Ronald Reagan, shugaban Amurka na arba'in, ya ɗare kan ragaman mulki tare da alkawarin rage girma ko kuma dai canja yadda ake gudanar da harkokin gwamnati. In this present ya ce a wannan lokaci da ƙasa take fama da matsaloli ko kuma rikici gwamnati ba za ta iya magance matsalar ta ba a zahiri ma gwamnati ita ce matsalar a bayan da ya lashe zaɓe a watan nuwamban bara na bazata ga abin da shi kuma shugaba mai jiran gado donald trump ya faɗa ya ce wannan lokaci ne da mutum zai ɗoki ko kuma murnan cewa yana da rai ya ce kaddara ta riga fata shinan gaibu kuma sai Allah to amma ya ce a karon farko cikin lokaci mai tsawo ba su san abin da hakan za ta faru ba bisa tarihi a nan amurka rantsar da sabon shugaba ya zama lokacin da ake tunkuɗa bambancin siyasa a gefe guda domin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan mu ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti ashirin. Ga kuma ga wannan sakon kayan ku ji abin da muke da shi gaba. Zaɓe tushen demokradiyya. Ku daure ku fito zaɓe domin ko shine ginshikin demokradiyya. fito ka zaɓi ka domin ko kama da wani baya wane idan kuma kai sake to ai maka sakiyar da ba ruwa a saurari shirin zaɓe ko naɗi da ke kwance muku zare da abawa akan batun zaɓen ƙasashen duniya daban-daban shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a kowace ranar lahadi a shirinmu na karfe shida agogon najeriya nijar kamaru da chadi. To haka shi ma a tattaunawar da muka yi da Farfesa Yusuf Alasan na Jami'ar Kansas a jihar Missouri ya buɗe mana ne da kaɗan da cikin abubuwan da ake yi a irin wannan rana idan an zo ƙaddamar da sabon shugaba a nan Amurka. Shi shugaba a irin gado da mataimakinsa sun fara al'adu irin na mulkin ƙasar nan. Sun je wato hurumi na sojoji wanda suka rasa ransu sun kai a tafiyar ziyarar ban girma. To daga nan suka dawo Lincoln Memorial, biyu nan aka kuma zo aka yi kaɗe-kaɗe da raye-raye. na abin nan wake-wake irin na zamani a takaice da abin nan mawaka iri daban-daban har da abin nan gangar ko makiɗan soja to daga nan kuma shi sabon shugaba mai jiran gado ya bayani ga ƙasa gaba ɗaya kafin ya zo ya yi gobe sannan kuma a sai ta wasan wuta a irin wato da ake tafaya wasu din to wannan al'ada ce da aka tun eh, a watan afrilu talatin ga watan afrilu eh, a shekara ta tara wato 1789 tun lokacin george washington shine na farko shugaban amurka na farko wanda ya fara yin wannan al'ada shi ne wanda ke ya wuce kawai a zuwa rantsar da shugaba a masa murna a abubuwan da ake yin su jefi jefi kowace al'ada kowane abu daban mm. kowace rana daban har zuwa ranar lahadi to ya kake ganin wannan zai kasance kamar kasan kasan nan yadda suke al'adar shi dama da ake cewa za a ba da mulki daga daga shugaba mai tafiya zuwa sabon shugaba abu ne wanda zai tafi daidai yana ɗaya daga cikin abin da amurka take alfahari da shi cewa su amurkawa sun yarda da cewa idan lokacin mutum ya zo na mulki ya ƙare to al'ada ce ya ba da mulkin nan ga wanda zai ɗauki makwafinsa a cikin munna da lumana ba kamar yanzu yadda za mu kuma tarihin yanzu abin da ya fara kamar kasashen kasa afirka ta yamma wato a gambia inda shugaba shugaban kasar da ya mulki kasar shekara ashirin da biyu ya yi tafiya duk lokacin sa ya kare kuma jama'a sun baki sun zaɓi sabon shugaba amma ya ci da irin kasar nan babu irin wannan al'ada a wannan abu ne na munna cewa za a ba da mulki lani lafiya kuma kowa ya zo ya tabbatar ya gani sannan kuma a yi manna. prof kana ganin duk da matakan tsaron da aka sa wurin wannan bikin kaddamarwar da za a yi anjima za a bi mutane su ci gaba da zanga-zangan da suke yi? Eh, wani ai yana ɗaya daga cikin ka'ida da manufofin kasar na nufin constitution ya ba wa kowanne ɗan amerika dama idan idan abu na farin ciki ka zo ka nuna farin cikin ka idan abu ne na bakin ciki wanda kaga baka amince ba ka zo ka nuna wannan eh, yana cikin eh, eh, ka'ida ta kasar nan babu kuma sun riga sun nemi sun je su ga 'yan sanda an ba su damar cewa su zo su zanga-zanga su faɗi ra'ayinsu amma zanga-zangar su da za su yi ba za ta hana ruwa gudu ba ka gane kuma ba za ta hana abin da aka shirya za a yi ba a jima kaɗan nan da 'yan aure kaɗan kuma wannan abu ne tun daga ran da aka aka faɗi sunan su a cikin shi zabe zaɓe mutanen ƙasar nan a garuruwa da yawa ka sani cewa ana ta zanga rin amincewa da cin zaɓensa ko To haka kuma mutane daga Afirka su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu game da wannan bikin kaddamar da sabon shugaba. Sulaiman Munu Barma daga da Mamman Awal Garba duk sun aiko muna da ra'ayoyin mutane daga jamhuriyar Nijar da kuma jamhuriyar Kamaru. Ga Sulaiman Munu Barma da farko. a ra'ayin mai nazarin al'amuran yau da kullum Sani Adamu nafiyar afirka ba kashin yadawa ba ce ga kasashen yammaci afirka an kiyasta za ta ba da kashi 25 daga cikin 100 na bukatun man fetur da amerika take da kuma afirka tana da ɗimbin arzikin eh, ma'adinai wa'anda amerika tana bukatar su eh, a babban abin da ya zama kalubale shine yadda china take haɓakar da cinikayya da hudata da sauran kasashe na afirka wanda amerika za ta iya kokari ta yi zagon ƙasa a kan shi juyawar harkokin mulki daga hannun democrat zuwa bangaren republican wani abu ne da alkasim abdurrahman ke kallo a matsayin mafi alfano ga nafiyar afirka saboda lura da faruwar wasu muhimman abubuwa a can baya duk lokacin da republican suke bisa ƙargan mulki Eh, afirka ta yi cin moriyar jagoranci ko alakata da afirka amma duk lokacin da democrat suka zo eh, goyon bayan da ake samu ko taimakon da ake samu yana ja baya don kamar yadda abubuwa suka faru lokacin su bush uba da bush da lokacin su reagan da sauransu haka ko yanzu muna kyauta tsammanin wannan al'ada ta ah, cimma moriyar alaƙa tsakanin amurka da afirka a duk lokacin da 'yan republican ke jagoranci muna kyau tsammanin har yanzu za ta dore ko watakila ma ta haka kasancewar shugaba donald trump mai tsatsauran ra'ayi wanda ke furta kalami kai tsaye ba tare da wata shakka ba ko muninsa wani abu ne wanda ba afirka kawai ba hatta kasashen turai za su iya ɗari-ɗari kan yadda dangantaka za ta kasance wanda yake cewa a yi ɓallewar eh, birtaniya daga cikin tarayyar turai abu ne mai mahimmanci kuma yana fatan irin wannan za ta sake faruwa kenan yana fatan eh, tarayyar turai za ta rushe to irin wannan kalamai za su kawo rudani sosai tsakanin shi da turai ko da yake bai yi zancen afirka ba irin wannan tunanin yana nuna wato alƙiblar ta eh, sabon shugaban ƙasa ita ce ta yin kunnan kashi ga duka abin da ya shahi yarjejeniyoyi na majalisar ɗinkin duniya to kaga wannan zai kawo fargaba da kuma rudani ga dukkan ƙasashe masu karamin ƙarfi wanda suke ganin dokoki ne za su kare su daga zalunci ko wani abu wani abin da ake ganin shugaban mai jiran gado zai iya kawo sauyi a kansa shine rage tsoma bakin amurka a harkokin cikin gidan ƙasashen waje sannan wasu na masa shaidar mai adawa da masu ƙoƙarin shimfiɗa tsarin auren jinsi da nuna kyama kan masu gwagwarmayar shimfiɗa al'adar maɗigo da luwaɗi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To mun gode Sule Mummuni Barma, shi ma Muhammad Awal Garba ya tattaro muna ra'ayin wasu daga jamhuriyar Kamaru. hawansa ba zai tsina naman komai ba saboda obama ma dan eh, afirka da muke ce dan afirka dan kenya ba mu ga abin da ya tsina na mana ballanta na donald trump a waje na kan hawansa da bai hau ba duk ɗaya ne eh a gaskiya eh, donald trump za a rantsar da shi eh to amma mu a afirka menene interest namu ba mu da komai an rantsar da shi ba rantsar da shi ba wannan kasar su ce a can su su kokarta can tsakanin su mu muna da matsalolin mu na Afirka Donald Trump ba zai mana ko ne ba ba mu ba ruwanmu da abin da ke faruwa a can amurka har ila yau da yana kan bakana da cewa shugaba donald trump zai sake abubuwa da gaske a wato kasashen duniya gaba ɗaya musamman kasar wato nahiyar afirka mutum ne wanda shi ya zo ne na kawo gyara kasashen kasarsa wato a lokacin mulkin in barack obama da bush da shauransu sun ainihin bata wato za mu ce duniya gaba ɗaya musamman dai nahiyar afirka yaƙe-yaƙe ko ta shi shugaba mai jiran gado idan ya hau yana da nasa siyasar da zai kawo game da wato kasashen afirka mutane da dama sun mika wuya ga ainihin wato shugaba to madalla da yake a cikinmu ma'aikatan sashen hausa akwai waɗanda so ga kaddamar da sabon shugaban ƙasa ba ɗaya ba biyu ba idan mun zo a shirinmu na hantsi za ku ji tattaunawa wanda na yi da wasu daga cikinsu kuma a gafarce ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Alhaji Baba Kankani na gidan Alhaji dan yaro na rasuwar ɗansa mai suna Osama wanda ya rasu a New York za a yi jana'izar sa bayan sallan Juma'a a masallacin 'yan ƙasa da ke New York haka shi ma su Peter Bello Idris ɗaya daga cikin jami'an tsaron lafiyan gwamnan jihar Nasarawa muna mika ta'aziyar mu gare shi na rasuwar mahaifinsa Alhaji Idris Abubakar wanda shi ma za a yi jana'izar sa in an jima da karfe 10 na safiyan yau Juma'a a garin Kaduna Allah ya ji kansu da rahama ya kyauta nasu bayan ya kyauta karshen mu